وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين menene dalilin da zai hana ku yin imani da Allah alhali manzo ya zo yana kiran ku zuwa ga Allah domin ku za ku yi imani da ubangijinku tsarki ya tabbata gare shi, kuma Allah ya yi alkawari da ku a kan za ku yi imani da shi a lokacin da ya fito da ku daga tsatson iyayenku, idan har da gaske kuke yi ku musulmai ne.